wa in ada ko da ya koma filiyomi a yini ɗaya saba'in maratar sau saba'in ko da ya zunubi so saba'in zai na gama cewa in mutum na tuba na ƙara yake kamar yana wasa da allah ne ana so a kashe gwiwa mutane ne na sun zunubi to kasa tuba wanda ba daidai ba ne ba allah ya tara gafara don masu zunubi mu kuma da yi bai ba mu isma ba da ka ce yau baka zunubi to kan ka gama wannan magana sai ka yi wani zubi shi ka ƙara da ƙarya to ta ƙarya ba zunubi ba ce to sai ka duk wanda ya zunubi ana fata ya tuba Allah ka karɓi tuban mu ma bainan nafqataini abin da ke tsakanin busar tashin kiyama da wadda za a tashi mutane kuma to arba'una shekara arba'in ce in aka yi busa na duk a mutu to wa za a tashi ba kuma sai an shekara arba'in to arba'in din nan kuma sun ma yanzu lallahu minas sama'i ma yanzu lallahu sannan Allah ya sauko da ma'a ruwa minas sama'i daga sama ka gane ko bayan butuna sai su mutane su tsoro kama butul bakalo, kama yadda mabunkura ƙasa ke tsurowa wale sami da insani shay'un ba wani abu na mutum illa ya bula sai ya tsufa illa azaman wahidan sai kashi daya wa huwa a ajubu zanabi shine gindigiri wa hu yura kabul khalq daga da ake dora halitta halitta yau bul kiyamata ranar tashin kiyama na'am a shi ayi shi Allah zai ada yadda ka san fulogun ne yadda duk mashin da ya kai da lalacewa inda inji na lafiya aka sa a mashi bulogun inda inda to da mai ba zai tashi ba komin dubara ka ko in ba in ba bulogun fa to wannan gindigirin to gashi nan yana nan tsakiyar ɗuwaiwai tsakanin ɗuwaiwan amma da nagu to shi ne ƙashi to duka duka bai fi haka ba to daga nan Allah ke ɗora ƙashin baya har kai inda zai kai a shi bai lalacewa bai lalacewa to ai shi kusan ba kashi ba ne ka wani abu da muke ce gudun gutsi to shi dama haka ke ba kashi ba ne ba ma ka ba ne ba haka zai tabbata allah zai adana shi har ranar da shi ne alama kowa to ranar da duk za a tashi bayan an wannan ruwa wasu sun ce wannan ruwan na mani ne a yi wannan ruwan dai ya ba da leduna sai kowa kuma mai rika hudowa kowa ya tashi kowa ya tashi annabi muhammadu shine farkon wanda zai tashi saboda ya ce shine farkon wanda ƙasa za ta fashe ya fito sallallahu alaihi wasallam ma usiba abdu ba a samun bawa ba da zahabi dini bayan riddashi shine an tafi mashi da addini wato bi a shadda da masiba mafi tsanani min zahabi basari daga makancewa idan shi ba da za a yi ma adam fiye da kwace ganin shi wa ma zahaba basar abdin idon bawa baya tafiya wato fasa bara a ce ya yi haƙuri illa da halal janata to sai ya shiga aljanna wannan ba kusan ne ana yin wani mutumin da ke da kyakkyawar rayuwa ne ya tashi bai son sabon Allah ba in ma ya yi to ya tuba ya bari shi ko Allah kaga zai yahi mishi to ya mutu a kyakkyawan hali to nan kawai to ka gama gafurun lahu ka ga shi sai Abdullahi ibn Abbas ai ga da yi ke ya tsuwa ga da ya makance wasu ce a ni ba na da matsala Allah ya kwace man gani ya bani basira shi musu aka huta shi to da ya zo tsohuwa. ne to Allah kuma sai ba shi basira dama ma da cin qur'ani sannan masanin tafsiri ne har ake da tafsirin shi bai ce ba ce ya ce sakamakon shi to kai fiɗe ne ma a karama shabun shekhan lisinni matashi bai girmama tsoho ba don shekarar shi illa ƙayyara Allah lahu man yukrimuhu inda sinni sai Allah ya kaddara mishi ƙayyara ya kaddara mashi man kurmi wanda zai girmama shi inda su ne shi in ya yi na shekaru duk abin da kai mu tsofaffi kana matashin ka in ka tsoho sai an yi maka abin nufi in Allah ya kaddara maka mutunta dattawa don da cikin ta kasu to in ka tsoho za ka samu haka mhm. a dattijan kirki dai malam yanzu dattijan da ke bata yara wannan dattijan a kula da shi ko wanda bai iya fata abu ko baya gyara sai dai miyagun asirai sai miyagun kalmomi to sai abubuwan da Allah bai so ai ka gaban da irinsu dattawa dai waɗanda an san su daga gidansu sai masallaci sai ran kasuwa in suna da bukatar kasuwa ba ka ganin aikin banza tare da su ba ka ji magana banza gudu so su ake nufi ai mugun da tijo ba a sa shi cikin magana hmm? shi wanda yake babu ruwan shi da irin wannan amma kuma ba ma musulmi ba a bai da amfani shi wannan duk wanda ba sai dai ba a ce kun maka wulakanta shi ba kuma in taimako ya kama ka taimake shi a matsayin shi fa na mutum kawai wannan ma akala da da'ama khaira me ayya kula me amali yadi ina jin ka. misali in za a girmama shi misali kila kana ran musulunci gare shi ban ji ba kila eh, kana sa ran musulunci gare shi to in dan wannan ne kuma to wajibi ne wanda kake tsammanin za a yi musulunta wajibi wannan a mutunta shi domin bahaushe ya ce mai tarko duk wanda kake tsammanin ya musulunta ka rushe kyakkyawan hali domin ƙudu'ula ula sabila rabika da akwai wanda in kai mashi abin da ba daidai ba sai ya ɗauka haka musuluncin yake don kai mashi abin da suke daidai sai ce a ah, to kaga da ga kuma irin yadda ake cewa to kaji ma akala ahadun da'ama khaira min ayakula min amali yadi ɗan adam ba wani bawa da zai ci abinci fiye da sana'a hannun shi wa inna lahi, hakika annabin Allah Dawuda kana ya kulmin amali yadihi tare da yawan iyalan shi sana'a yake yana ci da gidan shi saboda wannan ya fi sauki ya fi tsira ya fi zaman lafiya kowane mutum ya rika ci a ta hannun shi sana'a hannun shi ba ana nufin dole sai kai sassaƙa ba manomi aikin hannun shi yake ci haka nan makiyayi mai su mai saƙa mai sassaƙa mai gini duk wata sana'a da hannu zai buɗa bukata ta biya ita ake ne a'a wannan ba sana'a bane mantin a halar suke ci halar suke ci matuƙar ba su sanya yaudara ko in ba domin duk abin da aka baka ba da tambaya ba ko baka san asalin shi ba sunan shi halal kudin alabiya matukar an tsaya a kan gaskiya wannan halal ba haramun ba in kana son haramun a ciki in gaya maka ka tsara ma mutum aikin da ka san ba za ka yi shi ba ko ka faɗi abubuwan da za a saya wanda kuma ka san ƙarya ne yanzu kamar kai Allah ya haɗa ka da wani kashe to wani ya kamata mu saukan maka da alkur'ani ɗaya ko biyu ko gwargwada abin da kake gaziya ta ce to malam na gudu me za a aiko da shi mai sadaka to sai ka ce abin da Allah yi ya ka ce a'a malam a gaya min dai ai kaga ba kai kada za ba ce to a ba mu dubu goma za ka ba da dubu goma nan kai ka tsara kin kai kadai ba kowa da kai sai kai kuma saukan nan ka san za ka yi ta sauka uku ne to kai sauka uku a sauke mushi yayi ko kai ka sauka biyu ko ka sauka ɗaya wani malami mai almajirai ko wanda bai da almajirai ka same shi ko su biyu wani ga ɗari biyar biyar da Allah ko ga naira dubu dubu ina son to ku taimake mu zama wani mutumi na sauka ne akan bukatar shi tafiya wannan ya halatta ka karbi kuɗin ba kai ba ko abin da ka faɗa da ba abin da za ka da ba tunda in baku manta ba ai an bai wa mutane kuɗi sun yi addu'a annabi kuma ya goyi bayan su sai da kai addu'a a baka ba haramun bane amma tsarin da mutane ke yi na abubuwa wanda zaka yi sun ma fita hankali dan a mai kuɗi da kuɗin shi wannan ba daidai bane na to ka gani wani ma ka ji ya ce hada jakuna wani dai ka ji abin ma babu hankali amma na jin ko je ne ko da zo to ba ku ji wani ya kira ni ba yana cewa me zai ai ko da shi ba to da ne ko mm, to yana da kaya ne kaya mai shiga sai ce don Allah mala a taimaka da addu'a to sai ni ce shi insha Allah za mu ni na ma manta da magana to sai ce to wallahi malam kaya ko an fara zuwa ana kewaye kaya ne sai ce insha Allah sai araba ka da su sai ce to Allah shi taimaka malam me za a yi ko da shi sai ni ce shi a'a abin da Allah ya hori maka ba ne ka gani ina to da kayan mutane a hannuna Allah wannan wallahi ba zan yi wannan ba na eh to amma malam ba in kano in na ce mai ya bada kuɗin rago ka ga dai ho ba ragon zan saya malam ba. kuma in mashi ƙarya daidai ne duk abin da zan yi ƙarya in samu in ne haƙuri sai in zabe shi a cikin hanya halal sannan ni na san matsayin da nake so in kai a gurin Allah wannan matsayi ko da nake so in kai ba a kai shi da zalunci ba a kai shi da ƙarya ba a kai shi da dusa ba Allah dole sai da da'a ina jin kaɗa saboda kace ah, na amin ma da fahimu a ayyaye eh Eh. Eh. ai dama ba laifi ba wannan malam ko nawa ya bada laifinka ka ce za a sauka ba za ka yi kawai ai ko miliyan goma ya baka saukar ƙur'ani ma ta yi miliyan goma asa ƙur'ani to ta yi miliyan talauci da rashi ke sa ake baku yan kuɗi kaɗan kuke inda hali ai sauka Qur'ani ɗaya ko nawa aka baka wallahi ba biya ka biyan buƙatar da ake samu a sauka ƙur'ani ɗaya baka da hanyar da za ka bi kuɗi su biya maka wannan buƙatar kuma wanda zai baka dubu ɗari ka mishi sauka ɗaya in buƙata ta biya yana iya tara miliyan ɗari a wannan gurin. Tumalin Tanimu ka ba da dubu ɗari. an maka hanyar miliyan ɗari wa ke da riba don Allah ba kai ba to ga gani wanda ka bata dubu goma goma ne kawo ɗari goma a to wannan kuma dai ya yi ba daidai ba ya kamata dai a ɗan baku fiye da haka in ya karɓo ta a dubu goma goma ya zo ya ɗan baku dubu biyu biyu ko dubu uku tun da ya san kuma ku hanya sai tashi amma in ya cika zalunci kuma ya zama kaga ya wanda ko kuma ko kuma ya baku dai abin da za ku gamsu duk abin da mutum ya ga da shi to Allah ba ya hisabi a bisa kan shi eh, shi ya a'a to shi ya karɓo ta a dubu goma goma a yadda malam Muhammad ke ku ya zo ya ba wasu kuma naira ko ɗari biyar biyar to dubu ai kaga ba daidai ba kaga su to to to ka to ko za su yi wai to ka gani to ka gani mugun jinga mugun aiki <laughs> to ka ji ko to mugun jinga mugun aiki to amma yanzu fi sabilillahi malam Muhammadu a kamar kai din ne yanzu idan mutum ya ce malam Muhammadu ina son da ba wani bawa yana nufin hadda baiwa ba bawa ko baiwa wanda za yi wai ga filaji a cikin sanar shi illa ƙala horar buhu sai ubangiji ya ce ba shi aina talta fito yamna adama an gane ina kake waigawa kai dan adam ana khairun min matal tafitu ilaihi ina fata ku lura kai mana bukar wannan ainihin mansubi ya ce wato bi nazar ilhafil ila aina tal tafitu yabn adama ina kake waigawa za ka ya kai dan adam akwai ila wanda aka shafe ta ka gane to shi kenan abin nufi wai Allah zai ji ba daɗi wannan waigen ya ce ai na fi abin da kawai ga gudu kamar ya nuna Allah bai gamsa da kai ba kenan wani abu kake tunkara da ma an amalla wa ta'ala ala abdin ni'matan Allah bai ni'imta ni'ima ba ala abdin ga kowane irin bawa faƙala shi bawa ne ce alhamdulillahi guda ta tabbata ga Allah illa adda shukura sai ya ba da godiya wannan ni'ima din misali za a rubuta shi a cikin wanda suka yi godiya fa inna wato fa in qala hasaniyata in ya faɗe ta hassaniyata malam sudi hasaniyata menene hassaniyata ta amani da kai to sifa me sifa mazuki wanne wallahi shi wallahi shi uwarka ta iya haifa mala hausa alhamdulillah inda uwar kowa irin uwarka ce ai da ba mai kuka da ɗan shi alhamdulillah mm. kar ka gana zage ka na yaba mata na yaba maka na yaba maka na yaba maka wallahi in kowa in kowa irin ta ce ai ba kukan haihuwa alhamdulillah amin to kaji da bara dai ina ja Allah shi wata albarka a to ai ita yayi mata shi dai Allah zai ba ai kwarar gaske to malam su di kaji illa wa to fa in kala almarata saniyata eh, ya faɗe ta marra ta biyu ah, jaddadallahu sawabaha Allah zai maimaita wannan lada din ko sana ce muku adda wato shukura Allah zai rubuta shi cikin waɗanda suka yi guda. to haka nan in ya ƙara faɗa za a jaddada fa in ƙala ha a salisata in ya faɗe ta e, marra ta uku to gafara lahu lahu zunubahu Allah zai gafarta mashi wa to zunuban shi to ai kun ga an yi sa'a ko to Allah ka taimake mu to wannan ana kuɗe da mu ne komi ubangiji ya baka kai godiya komi aka baka ce alhamdulillah amma ba kamar da bawo shi ke cewa ba ko a bakin kura ba gaskiya bane ba wani a ce alhamdulillah ko a bakin kura ai a bakin kura sai dai kalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma an faƙar rajulu fi baitihi wa alihi mutum bai ciyar ba a cikin gidan shi wa ahli wato da iyalin shi wa waladi wato da dan shi wa khadami da mai yi mashi hidima a'a ma an faƙar rajulu fi baiti abinda mutum ya ciyar a gidan shi wa ahli da iyalan shi wa waladi wato da dan shi wato wa khadami da mai yi mashi hidima to fa huwa lahu sadaqatu to wannan abin fa sadaka ne gare shi duk abinda mutum ya ciyar to ya yi sadaka ne ina masu mai iyali ƙwauro to kaga su bari domin sadaka ce ita kuma sadaka ana yin ta danwa to kaga abin da ake ba iyali Allah ka taimake mu da abin ba su ma a hadal mar'ul muslim mulaki hadiyatan mutumin da suke musulmi bai yi kyauta ba hadiyatan kyauta a min kalimatin hikimatin fiye da kalmar hikima ya zidu hullahu biha hudan wadda Allah zai kara mushi shirya da ita au ya rudduhu radan ko kuma juya da shi wato gabarin da halaka yayi mhm. to bari ka jima a hadalin musulmi ma hadal mar'ul yau aulaki ya hadiyatan abrala min kimatin ya yaziduhu Allahu biha hudan misali yana son ya ce maka wanda da ya shiryatar da mutum to ba abin da zai mutum to fiye da wannan yanzu misali babanka ya ci da kai ya yi maka riga ya baka duk abin da ake bada amma ya kawo ka zariya ya baka karatu to mutumin da ya ce maka abubakar ya eh, zama bai ganka ba tashi kai karatu to ba wanda zai ba ka fiye da shi shi mutumin bai da abin da zai ba ka fiye da wannan haka nan wanda ka je kuma kana karatu gudun shi ya baka wannan karatu to bai da abin da zai ba ka fiye da wannan karatu domin komi ya baka kanka kai gida ana iya kwacewa yana iya tsufa ana kuma iya barin yayin shi to shi fa karatu to kaji wannan au ya rudduhu aradan ko kuma ya bashi kalmar da za ta kawar shi wato gabarin halaka ma yusibul musliman min nasabin ba wata masiba da za ta samu musulmi wala wasabin ko wahala wala hamin ko bakin ciki wala hazanin ko takaici wala azan ko cuta <laughs> wala gami ko bakin ciki hatta shaukatu ko har kaya yushakuha wadda zai soku da ita illa kafarallahu biha min hadayahu sai Allah ya kankare mashi kula shi duk masibar da za ta samu ainihin musulmi musamman allah ya taimake shi da faɗakar kalmar ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai allah ya gabata mushi zunubi sakamakon wannan abin da wanda ya sami shi koma menene tunda kun an ce masibul musulma min nasabin an gane ko wace wahala wala wasabin yau ne illa can na fara faɗa shi to da masiba ne wala hamin wala hazanin wala azan wala gamin hukunji hmm? na? Eh. a za ka samu lada amma shine dai to ba zai samu wannan haka ne a'a ko bai faɗa ba zai samu ladan kai dai ubangiji ya ce wa bashar sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai kaga ta waccan karfi amma ai hadisin bai nuna sai an faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi wannan amma kar ku manta kuma akwai hadisin da muka yi a cikin tafsiri ko wanda fitilla aisha ta mutu annabi na gurin a eh, eh, a allura ce kai ko to fitila kai to sai ta ce kalu inna lillahi wa ina annabi sai ta kalu inna lillahi wa ina ilaihi ita ta ce ya a kan fitinas kan fitilla kai to ku da bayan na yadda ya mata ai ce komai ya samu musulmi to wannan abin musiba ne ita ko musiba Allah na ba da lada kanta Allah ka taimake mu hmm? na wato bambancin ko an raba sai an dawo an hada duk ɗaya ne gan mu bakin cikin da bai barin ka kai magana hamu wanda za ka dade yana cin ka baka iya iya gaya ma kowa haznu shine irin mai zafin nan a cikin zuciya to duk in ka tara sai duk ga malamai sun ga fasara su sai kuma su ce duk suna da ma'ana daya shi yasa ko da wasu sai a ce bakin ciki da takaici me kace alhaji to du'a'u ibadatu ne ba du'a'u mas'alatin ba ko zan du'a'u bi ne akwai du'a'u mas'alatin mashin ɗin ka tashi wani dan Allah tura mani amma in ka rasa kuɗin mashin ɗin wa zaka ce mai baka wannan katon koko Allah to ka ga du'a du'a ibadatin ke duk wanda ka ce mai ya baka abu kuma ka tabbatar da ba mai bada sai ji to wannan ibada wannan kiran to sunan shi bauta wanda ko bai iyawa kan roƙe shi abin da shi kuma zai iya to du'a masalatin ne wani taimakon da rancen naira dubu wani ban sadaka naira dubu wani bani kaza wani ka gaba hana ba wani ka bani aure wani ka taimake ni akan wani wani ka yi min wannan wannan a hana ba tsama du'a matsalatin kin amma fitar da mutum a cikin masiba da ba shi lada in ta samu don Allah fahimta ko wa ke da wannan iko. to sai ba kira ba ka kira wanda shi bai ba su abin da ke ina jin kamar da zaki me kace da wancan wanda in mashi ɗin shi ya kafa ne sai ya ce ya taimake shi taimake shi to misali malam man shi ya ƙare kuma sai ya ce ban da kuɗi yadda mm. ka ba da misali mm. ya ce amma da Allah ina son ka ɗan ba ni naira ɗari ka taimake ni da naira ɗari mm. to shi kuma wannan fa ai duk ɗan ne ta bi da bambanci da wancan naira ɗari na hannun wannan to shi kuma wancan malam Mm. <laughs> to mai ta wai mala ibrahim na tambaya ne kan masu cewa wai ba a cewa annabi ya mutu sai dai a ce ya fa to sai na ce mishi a wannan magana ba ta ma wato a faɗarta ba shari'a ba babu hankali annabi ya mutu ba mutuwa irin tawa da taka ba annabi na da rai ba rai irin nawa da naka ba annabi yana a hayatun barzakiya ne wanda ke ce mata hayatun barzakiya rayuwa ce wadda annabi na kwance yana nan duk yadda yake da rai haka yake duk sadda muka yi mishi salati Allah zai ce mishi akwai mala'ikan da ke cewa wani dan gidan wani a ɗauka kai sunan ka sani sunan baban ka salihu misali mm. to sani dan gidan malam salihu da ke unguwa kaza yana maka salati shi kuma zai ce to Allah kai mishi salati <coughs> kaga ai ya ce man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha goma ko to wannan yana nan ya tabbata malamai an gaya mana sannan wani hadisi ne da kuma duk ranar alhamis ana kai mishi ayyukanmu ya ga abin da muka yi daidai ya gode mu Allah ya ga samu mu ya nema mana gafara gurin Allah wannan na taba gaya muku shi a cikin tafsiri Kadimala mala ibrahim masu cewa annabi bai mutu ba wai ya faku ne ba wasu ne ba yan faila ne abinda kuma suke nufi shine in ta tabbata annabi bai mutu ba to wai yana tasowa daga kabari yana zuwa gidajensu yana ba su kaza yana ba su kaza yana musu kaza eh, yana musu kaza to kuma wallahi kare ne annabi bai barin kabarin shi ko wannan tsumman da kake gani an shimfiɗa a masallaci wai ce annabi zai zo abubakar zai zo umar zai zo wallahi tallahi shi duk kare ne ko da duma aka sa ba zai zauna ba wallahi tsumma ba wani inda annabi ke bari yana nan kabarin shi bai komi yana nan yana jindu abin da ke in kai mashi salati a gaya mashi ba wani inda annabi ke zuwa kuma duk wanda suka ce annabin ya same su ko abu samgur ya ba su abin na duk ƙarya ne duk ƙarya ne ba abin da aka yi wannan ina zuwa abin sai na gama annabi na nan kabarin shi yana da hayatun barzakiya rayuwa ce yana ji yana gani amma bai iya cewa komi da yana iya cewa komi rigingimun da aka yi a kan rufe shi da ya ga musabban shi ga irin je da za daga madina aka fara rigima ana kashe akan magana kashe sai na usmanu bai fito ba bai hana ba bayan wannan ko kafin wannan bayan barin shi duniya an ruwaito cewa fadima ba ta yi masai na abubakar baya ba ta mutu sakamakon wata gona da ta ce tashi ce abubakar ya ce tabbat tashi ce amma ki sani annabawa ba a gadon su ita kuma ba ta san da wannan hadisi ta ture shi kuma ture domin lada ta lima kalukin fi masu lakhaliki fadima ta yi daidai abubakar ya yi daidai saboda kowa ya tsaya bakin sanin shi haka har ta bar duniya ba ta yi mishi baya abu ka ji ƙarin ƙarfin hujja ɗaya shi kan la'anta abubakar allah tsini ne masu albarka sai kuma sina ali shi ma bai yi mu baya ba saboda kare kunyata ta sai bayan ta mutu sannan ya yi mu baya ka ji wannan annabi ya fi son kowa ya fi son abubakar akan kowa bai fito ya gaya ma aisha cewa ki bari ni abin da ya mashi gaskiya ne ya ko fi son fadima tun da tsoka ce da shi tsoka jikin shi bai ce mata ke ki kyala abubakar abin da shi ke faɗa gaskiya ne haka nan ya basu da rayuwa ce irin da taka da babban abokinka da babban yarka suna yin rigima ya kamata kai shiru in ka shiru ba ka goyi bayan fitina kenan ba to annabi bai fito ya ce komai ko ba a ma abubakar wahayi ba a ma fadin ma wahayi haka suka bar duniya haka rigimar sayyidina usmanu ta zo har ta kai ga an kashe shi duk wannan abin da sayyidina ali ne na bakin kokarin shi Da duk abin da ya annabi bai leko ya ce ku bari ko ku yi kaza har aka je aka yi wannan ki har aisha ta kuskuren bin wasu mayaka wanda aka kware masana aliyu baya har ta kai ga ali ya ce ke aisha kina dakin ki gidan mijinki kina da mutuncin ki kina da ki zo ki shiga wannan jama'a wannan aiki ba naki bane ta shiru ta ƙara gaba sai ta ji kannuka na haushi to sai ta ce wannan wani guri ne aka gaya mata sunan gurin ba sai ta ce na bani ya lalace a da ne gida annabi ya ce kai can wanda kannukan guri kaza za su yi mashi haushi aka maida ta gida wannan ta ji hadisan ta hada ce amma kuskure ya ɗauke ta annabi ya fi santa me yasa bai ce mata ki bi aliyu to shi ke to shi ce ka gaskiya ba sannan da aliyu da mu'awiyar nan har an mutu babu daidai ko duk rigimar daga nan ta faru Allah annabi ya bar duniya ya yarda da aliyu ya ce Allah ka juyar da gaskiya inda aliyu yake duk inda aliyu ya Allah ka hada shanci da gaskiya mu'awiya an mashi tashi addu'a amma annabi bai leko ya ce kai mu'awiya ka bari aliyu ya fi da gaskiya annabi bai ce kai ali kyala mu'awiya ba haka ne ya basu aka yi ta yi in annabi na fitowa in yana fitowa ya yi wani abu na gyara me ya fi gyara tsakanin musulmi ku fahim dukkan ku hoba daga gune homer sankali yanzu me ya haɗa mana bacin zaman lafiya idan muna rigima da junanmu akwai yiwuwar mu zauna to wani gyara ya wuce haɗa kan al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to bai fito ya gyara ba haka nan ya su suka yi har kowa ya wuta har aka zo yanzu nan musamman da lokacin da aka yi ƙoƙarin tafiya da gawon shi ɗin shi ma ya yasa misali sai dai ta mafarki ne shi wannan sarkin ya yi mafarki ne yasa wannan ai labari ne ga hadisi wanda duka an ruwaita wancan da kake magana ai da ban yake sai da aka shekara ɗaruruwa bayan wannan to annabi ho bai fito ba bai hana kowa ba bai sa kowa ba haka nan ake har yau duk gyaran ko da annabi zai yi bai kai ya gyara al'ummar musulmi su yi sallah ɗaya su yi lokaci ɗaya su komi ɗaya ba amma ka ga hutun daga lokacin hoba ba har yanzu zuwa yau to wannan hujja ce ta mai cewa annabin ya tare shi ya bashi ko shi ya zai ko an gaji a busan ko to duk ƙarya ne ba inda annabi ke zuwa amma ban ce maka ba a mafarki da annabi ba ban ce maka annabi bai gaya wa mutane abu a mafarki ba wannan ban faɗi wannan ba tunda akwai hadisi annabi ana ganin shi a mafarki yana kuma gaya wa mutane kaza wannan tabbas haka ne amma magana ya ba mutum sabon addini har ma ya ba shi wanda ya fi wanda ya bar sahabbai a kai wannan karya ne ko kuma mutum ya ce wai na tashi daga ba na gamo da annabi an to duk karya ne annabi baya yawo yana da hayatu mazaki kai kuma ke tambaya to kaji to duk wannan magana Abu Sabgu wanda kuke gani an rubuta muku duk ƙarya ne ba wani Abu Sabgu to ni na san shi ya ce ne Abu Sabgu ya dawo sa kyalle ta annabi ne ba annabi kuma ya sa masa kyalle da wallahi rubuce ki annabi ke zuwa wallahi to ni na gani kila lokacin da na gani ko kaciya ba maka ba wallahi na gani annabi na zuwa ya tsuguna a wannan tsumman abubakar ya zo umar ya zo usman ya zo ali ya wallahi na gani a rubuce sun yi fahimta wala annabi ko ya shi masa kyalle mutu ya cika wallahi ban iya faɗi shi amma ni idon nan nawa alhamdulahi ban yi karya ba da ba ni yanzu na san wannan dubarar da ake yi cewa ake zan ka zo za ka karanta ta bakwai kai niyya halarto da ruhinsu a nan gurin shi ne falsafar da ake yi kai niyya halarto da ruhinsu a nan gurin har shi yasa ma ba a karanta ta ana kan abin hawa maimakon haka sai mutum ya karanta abu kaza so 21 jamhara ke ba kanta ba mu kanta ko akan ba ko kan mutum zai wallahi wallahi mala ai an ba ba fati gobe to na wallahi ba addu'a ga annabi dalilin da ba a addu'a ga annabi annabi ana ganin shi ba ba a ganin shi ba ana ganin shi ne da zaɓin allah sai ya zaɓe ka sannan za ka gan shi nan addu'a ko ba hanyar zaɓi ba ce ibada ce hanyar zaɓi in tusanul mamurati wajen abu da gidanci da shi ne ake gina annabi muhammadu sa duk wanda ka ga ga annabi muhammadu wallahi zaɓe ɗan bawa ne na'am ko ba ba da ana ganin shi da ban tabbata maka ba masu cewa sun ganin duk ƙarya suke yi

Mm. aka yana iya yiwa haka amma ka sani duk wanda bakin tsatsaye ba ko ba zai yi wannan din ba mm. da ba mm. a tsare tukun ba ba zai ga Muhammadu duk an yadda aka ce maka ana iya ganin annabin Allah na iya ba da dama a gaishe ba ana korewa wani, amma ka sani wai a aje ga wani abu in ba wa na gani in ba wa na gani kowa in ba shi gani ba za a samu shi wannan saboda in aka bari aka buɗe wannan kofar bannan da za a sai ta fi da ake ciki malam wannan da zai zama kamar misali da wani dawa'i kawai eh. kai dawa'i Allah ya baka shifa'a mm. in baka magani Allah shi baka shifa'a mm. wannan ba mu da musu akan wannan malam gausi nan ya ga malam adamu na wuri fita da shi ce ka ce na son ga addu'an gani annabi ce ka so ga annabi ce ba shi wacce ya kanta za ga annabi da Allah ya da musu kuma Allah malam ya ga wannan ba da cewa ni ma na san suna ba dan gidan mu ne ai na san ana badawa Allah kuwa malam bi Allah ya mishi addu'a shi kan gaskiya ga ne ba da cewa sa ba mana wai wai malam malam adamu da gidan mu muke da shi ina da malam shi malam shi yana nan da ake cewa shi a mafarki ake yi koko misali kai sai